واما الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء الاخره فاولئك في العذاب محضرون kuma waɗanda suka kafirce wa Allah suka ƙaryata ayoyinmu waɗanda muka saukar wa manzonmu suka ƙaryata tashi bayan mutuwa da kuma sakamako to waɗannan za a zo da su don a azabtar da su azabar da za ta zamce su